Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma muna kan maganan nan ta mu dai ta makon jiya. Wato matakin da hukumar kwastam ɗin Najeriya ta ɗauka game da barin shinkawar ƙasashen waje ta shiga Najeriya. Duk da bayanin da hukumar kwastam ta yi don kare matsayinta, shi dai babban manomin shinkawa na Najeriya Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga sarkin noman jihar Kebbi yana nan kan bakan shi na cewa an mai da hannun agogo baya. Yanzu babban bankin Najeriya ya alƙalin ara kuɗi ga manoman shinkafa na ƙasa baki ɗaya dukkan wuraren da an ka sani cewa suna noman shinkafa a cikin shirin da aka yi cewa za a tallafa musu don su tabbatar da ganin cewa shinkafa idan muka ci gaba da noma ta har sai mun kai ta wasu kasashen dina ba ma wai wanda za mu amfani cikin gida da ita Najeriya ba. Rashin dakatar da wannan shinkafa ta shigo cikin ƙasa wallahi zai hana manoman mu eh, su ci gaba da aikin gona. To abin da nake tabbata miki akwai waɗanda suke suna bayan waje saboda eh, wato biyan bukatun kansu suna wa gwamnati zagon ƙasa. In ba zagon ƙasa ba ya za a yi gwamnati ta ɗauko tsari a ce ta hana a shigo da abu abin nan ko wata biyu bai ba sannan a koma dawa a ce yau ya warware a salatu ta warware a'a a shigo da wannan abu wani irin gwamnati ne za a yi haka shinkafan nan ba wani mugun hauhawan farashi ce wanda ya sa ba za a iya sayanta ba har a waye gari a ce wai a yanzu an yi dokar da bata ko kwana hamsin ba a an warware wannan doka an ci a shigo da kaya wannan shinkafan da ake so a shigo da ta a ce a biya duti ya ƙarya ne ba duti ake biya mata ba ana eh, kashe mu raba muna ganin su ba wai ba mu ganin su ba sannan ma'aikata da yawa tun daga central bank sun je gona na sun ziyarce ni sun taso sun zo tarita sun je gona na sun san in manomin kware nake in manomin shirye to amma yanzu gashi an ɗauko tsari mu manoma muna ta murna kasa baki ɗaya cewa kuma an ɗauko hanyar da za a ci gaba kowa ya samu aikin yi kin gana farko daga aikin da an ka noma tun daga share filin gona har zuwa shuka har noma ta har a cire har a sa mota a ɗauko ta a kai ta kamfanin da ake sarrafa ta masu sarrafa su sarrafa ta mai saye ya sayar shi ma ya zo ya saye ya sayar har mai dafawa ya ci wani ya dafa ya sayar ya samu abinci kowa ya samu aiki shin idan ba sayan tamu ta gida an ce daga waje ake kawowa ashe wannan ma'aikata su can waje sun tare mutanen sun samu aiki mu kuma na mu da aikin da za mu ba mutanen mu sannan kuma ya an je an fara fashi da makami a tsoro da da mutane ana waɗin barayi a akwai kuma ga dalilin da wani wahala ta kai shi da satan ma Shi ma Ahmad Abubakar dakta masanin harkar noma da kiwo a Kano ya ƙara jaddada irin illolin da wannan mataki na hukumar kwastam zai yi wa tsarin noman shinkafa da kuma tsarin rayuwar manoman shinkafa a faɗin ƙasar Najeriya. Manoma suna noma shinkafan nan idan suka noma ta abin da suka noma suka gyara suka siyar kusan abin da ake la'akari da shi duk wanda ya sai da shinkafarsa to fa wannan shi ne source of income shi? wato ta nan ne yake samun kuɗin da zai tura yaron shi makaranta ko ɗan bai da lafiya ya kai shi asibiti ko kuma kayan cefane irin su magi da sauransu na amfanin gida to yanzu gwamnati ta ce a'a ta ba da dama a dinga shigowa da shinkafa daga sauran ƙasashen duniya To idan gwamnati ta ɗau wannan matakin, shinkafan nan da ake shigowa da ita daga ƙasashen Thailand ko India ko Amurka ko wasu ƙasashe dai daban, tana zuwa ne a farashi mafi rangwame a yanzu. Idan aka ce a shigo da ita, mutane gaba ɗaya mutanen Najeriya suna da ɗan wani tunani. Kowa ya fi son isai shinkafa 'yar waje, saboda a ganin su ta fi haske, ta fi daɗi, an sa ta a buhu mai kyau. To matuƙar gwamnati ta yadda aka ci gaba da shigo da wannan shinkafar a kan cewa ita ce wadda mutane suka fi so to gaba ɗaya ta lallata tsarin manoma a kan harkar noman shinkafa manoma an sage musu gwiwa za su daina noman shinkafar nan saboda in ka noma sai dai ka cike da iyalinka ba yadda za a yi ka ɗau ana ganin shinkafa yar waje wadda take polish one a ce za a sai gida to da haka manoma ga baki ɗaya kenan an kashe musu gwiwa maimakon a ce an samu wani tsari wanda za a taimaka wa manoma zamana shinkafar da suke nomawa yawanta ya karu sannan tsarin yadda ake gyara ta ta zama mai haske ta zama babu tsakuwa a ciki ta zama babu kuntu a ciki hakke kamata a ce gwamnati ta tsara an musu yanzu an ce a'a a shigo da shinkafa daga waje to kun ga ƙasar nan ta mu har yau ba mu fara tunanin gyara ba kenan saboda idan za a yi tunanin gyara kamata a ce abubuwan da muke da shi na gida shi ake gyarawa ake bunƙasawa arziki ya mana yawa kasan mu ta ƙara samun arziki manoman mu ta samu arziki e zamanin Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe da suke ɗaukar shinkafa su ma ana fitarwa ƙasashe makota ana sayarwa da ita ba wai a dinga shigo mana daga wasu kasashen ba. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji irin shawarwarin da Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji Muhammad Hakimi Jiga suka ba ma hukumar kwastam da ma gwamnatin Najeriya. akan yadda ya kamata su yi kafin su ɗauki irin wannan mataki wanda ya shahi rayuwar miliyoyin mutane. Za ku ji waɗannan shawarwari rana ya tau da izinin Allah yanzu a madadin Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji muhammad Hakimi Jiga da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.